السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم Wa rahmatullahi wa barakatu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau ashirin da bakwai ga watan zulqa'ada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu talatin da shida kuma sha ɗaya ga watan tara miladiyya dubu biyu da goma sha biyar domin ci gaba da mu na hadithi a wannan masallaci jami'u shekhi talhat salafi rahimahullahu ta'ala نمكي كرنت للتاف عمدت الأحكام من كلام خير الأنام نبو الضمالني الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى زام تاشي بابي نهم سند أفو أتكل للتاف هما أقاقشين كتاب البيوع شيني باب الرحم وغيره babun da zai yi bayani akan arrahan jingina wa ghairihi da kuma makamancin jingina wannan babun mala ya tattaro hadisai masu yawa a cikinsa amma asalin hadisin farko a cikin babun zai yi bayani ne akan jingina da yadda ake yin ita jingina da hukunce-hukuncen da suke da alaka da jingina sai dai kuma ya ba ta hadisi ƙwara ɗaya ne sannan kuma sai ya kawo wasu hadisai wanda suke bayani akan wasu abubuwan da ba jingina ba amma su ma suna bayani ne akan mu'amala tsakanin mutum da ɗan uwansa mun sani akwai mu'amala tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bayinsa kai tsaye wanda shi ne ake cima al'ibadat sannan sai mu'amala tsakanin bayi isu isu shine ake ce masa mu'amala. to mu'amalat a musulunci sun fi ibadat yawa shi yasa kuka ga bayananmu suna tafiya kamar an dade ana bayani a kansu hadisan da malam ya kawo wanda suke bayani akan mu'amalar nan ta ce kayya ga ta nan muna ta ji ga su nan muna ta ji kuma sannan malamanmu suna cewa المعاملة بين الله وعباده مبنية على التسامح أما والمعاملة ومعاملة العباد فيما بينهم مبنية على التشاحح ما لم يسك بعد قائدة سكتشي مؤاملة كان الله تعالى دبا وأنا جنا أكن ياتيا إن أنسى ممثلة الله نياتي أما مؤاملة بكي تقانن باي إسو إسو to mabniyatun ala tashahuh Allah zai yafe ta sai idan mai hakkin ya yafe shi yasa ba a fata wal iyazu billah gara mutum ya je wajen Allah subhanahu wata'ala yana da matsala da Allah a abin da ya shafi sabo da a ce cutar bayan Allah ya Allah zai iya yafa nasa amma baya yafa hakkin wani har sai shi mai hakkin ya yafe wannan ita ce ka'ida to shi yasa sanin fiqhul mu'amalat a musulunci yake da mahimmanci sosai kuma shine abin da muka fi guje mawa ba mu cika damuwa da mu koya ba zaka samu matashi ana targima da shi akan sallah ana targima da shi akan kunce-kuncen azumi amma kana keɓance shi ka masa wata tambaya da take da alaka da cinikayya sai ya kasa baka amsa mu ne mu ba wannan bangaren mahimmanci sosai mu fahimce shi to wannan babu mala ya kulla shi ce babu rahani wa ghairihi babun da zai bayani akan jingina da kuma wani jingina mun fassara me yake nufi da haka wato hadisan da zai kawo ba duka suna bayani akan jingina bane kai ma a babun gabaki ɗaya hadisin farko shi kadai ne yake magana akan jingina sauran kuma su kunce kunce ne na mu'amala amma ba jingina ba me ake ce ma arrahan jingina me jingina الرهن على غتي سكتي الثبوت والدوام والإقامة والحبس أبن ذاك شيء ما الرهن شيني الثبوت تبتع والدوام ده دوما أكون وأنا أبو والحبس ده كم أبو والإقامة ده كم أيوة أكون وأنا أبو شيني بلاغي بيك شيء ما الرهن أصلي إذا أنت الرهن وأنا نكون الحبس to kun ga ayye kama da tarihin arrahan domin kamar yadda za mu gani abinda ake ce ma jingina a shari'ar musulunci ita ce lokacin da mutum zai ba da bashi ko za a bashi bashi sai ana da shakka game da shi to sai ya ce to ga wani abu a riƙe idan ya biya wannan bashin sai a bashi kayan shi shine shi shine jingina wani ya zo wajen wani sai ya ce masa do Allah ka bani rancen dubu ashirin nan da wata biyu zan biya ka ko nan da wata ɗaya zan biya ka shi nan? sai ya ce to gaskiya ni ba zan baka haka nan ba yanzu abin da za a yi ka kawo wani abu da zan riƙe? har ranar da ka biya ni kuɗi na sai in baka kayan ka sai ce to bari in ka maka babur ɗina sai je ka mishi mashin ɗin shi ya bashi har da makulli wani ma ƙila ya bashi in bankuna ne ya bashi har da takardu har da takaddun mashin din zai bada to musulunci ya tsara nashi Allah ta'ala yana cewa kullu nafsin bima kasabat rahina a larace mun fassara wannan aya a lokacin da muke tafsiri kullu nafsin bima kasabat rahina kowane rai game da abin da ya aikata rahina to an jingina shi da wannan abin an yi masa da baibayi da wannan aikin naka sannan a wata aya Allah ce kullu mri'in bima kasaba rahi kowanne dan adam game da abin da ya aikata to an daure shi da wannan abin wannan abin shine zai sa shi ya cin nasara ya shiga aljanna ko wannan abin da ya aikata shi zai sa shi ya asara ya shiga wuta wal iyadu billah to a larabci so daga idan sun ce arrahan a larabci ko dai suna nufin as ko suna nufin ad ko suna nufin al ko kuma suna nufin al'iqama shine ake ce ma arrahan a larabci amma a shari'ar musulunci malamai sun ka kawo bayanai a game da me ake ce ma arrahan babban malamin mazhabin hanabila al-imam ibn qudama al-maqdisi rahimahullahu ta'ala a cikin babban littafin sa al-mughni yake cewa abinda ake ce ma arrahanu huwa al-malu alladhi yuj'alu wasiqatan bid-dayn ليستوفى من ثمنه إن تأذر استيفاؤه ممن هو عليه أبن دعك شيما الرهن أشراء مسلم شي إن جبب مالمي الإمام ابن قدامة المقدسي هو المال الذي يجعل أبن دعك شيما جنجنا دوشي يرد أكي أجيوا وثيقة تزمت بالدين قباش ليستوفى ليستوفى من ثمنه دومن wannan dukiyar ta zama makwafin wannan bashin da aka bada in ta'azzara istifa'uhu mimman huwa alaihi idan wanda aka ba bashin ya kasa biya al-imam qudama yace wannan shi ake ce ma arraha dukiyar da ake badawa a lokacin da za a ci bashi domin ta zama tsaro da kariya ga bashin da aka bada watakila idan wanda ya ci bashin ya gaza biyan bashin to sai wannan dukiyar da aka bada a matsayin tsaro ta kasance ta zama makwafin wannan bashin da ya ci ya kata biya dan ina jin tarifinsa a fili yake kuma yana da ban sha'awa kuma a hausance mun fahimci ne ake nufi da jingina daidai da wannan tarifin da babban malami alimam ibn qudama ya kawo a cikin littafinsa al-mughni amma al-imam al-qurtubi al-maliki babban malamin malikiya al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa jami'u ahkam al-qur'an a ƙarƙashin tafsirin aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda to sai al-imam al-qurtubi sai tarifin me ake ce ma ar-rahan yace abinda ake ce ma ar-rahan kun wannan cin yaran wasa suke da wuta اقتباس العين وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم شي كما الإمام القرطبي يشي أبن دا أكي تيما الرعن شيني احتباس العين أتأرى ونو وتدوشيا إن أنشي العين دوشيا so tari in sun ce al'ain ma ya sun fi amfani da shi a matsayin kuɗi tsaba to amma nan al'ain al-imam al-qurtubi yana nufin dukiya mashin dukiya ne keke dukiya ne talabijin firish ac da sauran duk abubuwan da ake ɗaukar su a matsayin dukiya to a tsara wata dukiya wasiƙatan bilhaƙi domin ta zama tsaro da wani hakki da wani ya ansa li yustawfa al samaniha domin ya zama wannan dukiya ita ce makwafin wannan haƙƙin aw min samani manafi'iha ko kuma daga cikin dukiyar amfaninta in ta'azzara akhdhuhu min al-gharim idan aka kasa karban wannan bashin da mai bashi ya ci to sai wannan dukiyar ta zama ita ce a makofin abin da ya ansa na dukiya kun ga shi ma tarihin al-imamu al-qurtubi kama da na al-imam ibn qudama al-maqdisi amma al-imam ibn hajar wanda san mazhabin shafi'iyya ne Ya ce abinda ake ce ma arrahan a cikin littafin zafatul bari yace huwa ja'alu malin wasiqatan ala dayni shine a aje wata dukiya ta zama tsaro ala dainin game da wani bashi da aka ci to ina jin duka dai su da suka kawo mana kusan duk abu ɗaya ne dukkanin su sun yi ittifaki akan cewa abinda ake ce ma jingina shine a karɓi dukiyar wanda ya ci bashi a riƙe ta a matsayin tsaro game da bashin da ya ci idan ya dawo da bashin da ya ci to sai a ɗau wannan kayan nashi sai a bashi wannan shi ake ce ma'arrahad a cikin shari'ar musulunci kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da haka shi yasa asalinsa aya alqur'ani Allah ta'ala ya ce wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda Allah bayan yi bayani akan bashi a doguwar aya ita ce aqwalu ayatin fil qur'an aya tafi komai tsawo tafi kowace aya tsawo a cikin alkur'ani ita ce ayar bashi ya ayyuha allazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah wal yaktub wal yumlil alladhi alayhi al haqq wal yattaqi Allah rabbahu wala yabqas minhu shay'a wa in kana alladhi alayhi al haqq safihan aw da'ifan aw la yastati' an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl واستشهدوا شهيدين من رجالكم وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دؤوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناه ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد har zuwa ƙarshe wata wattaqullaha wa Allah wallahu bi kulli shay'in alim to bayan Allah ya bayani a akan bashi cewa a rubuta kuma a tsaye da shaidu duk wanda zai ci bashi to a rubuta bashi sannan bayan a rubuta bashin a tsaye da shaidu cewa wane ya ci bashi ga sa hannunsa ga sa hannun wanda ya bashi bashi sannan kuma ga shaidu guda biyu idan akwai mace idan ba a samu maza guda biyu ba to sai a samu namiji ɗaya da mata biyu a wajen bashi to mata biyu suna matsayin namiji ɗaya ne ba ko da yaushe bane mata biyu suke dole sai an samu mata biyu akwai inda mace ɗaya za ta iya ba da shaida ita kadai ta isa yanzu idan mace ta zo ta ba da shaida cewa ta shayar da miji da mata shi kenan aure ya mutu ita kadai amma a bashi sai su biyu to bayan Allah ta'ala ya bayani akan wannan sai ya ce wa in kuntum ala safari amma idan kuka kasance a halin tafiya walam tajidu katiban ba ku samu wanda zai rubuta muku bashin nan ba to farihanun maqbuda shi a bada jingina wacce za a amsa. shi wanda ya ba da bashi sai sai a bashi wani abu a matsayin jingina ya riƙe wannan dukiyar har sai ranar da aka biya shi dukiyarsa malamai suka ce asalin jingina ta samo asali ne a halin tafiya domin halin tafiya lokacin ake samun matsalar wa zai rubuta muku shaidu ma matsala ne kamar yanzu misali da wane da wane za su yi tafiya su biyu sun tashi daga nan za su tafi port harcourt ko za su tafi enugu ko za su tafi Legas ko za su je kwatano tare suka fita garin su ɗaya unguwar su ɗaya kila da shagon shi ga shagon shi shi shikenan sai aka je kaddarawa Allah ta'ala sai ɗaya ya buƙaci wasu kuɗaɗe a wajen wani can garin ba wanda ya san su ba su san kowa ba kasuwanci yake su ce ranta min dubu ɗari biyu ce to shi nan bari in ranta maka to amma ba wanda zai rubuta inda shi zai mutu ɗaya daga cinsu zai mutu ba za a san me ya faru tsakanin su ba to zai ce to yanzu tun da dai wannan bashin da zaka ba zan baka to yanzu sai ka ba da wani abu a matsayin ajiya riƙe shi a waje na jingina to shine asali amma ba kawai aya tana nufin sai a tafiya ake jingina ba ana zaune a gida ma za a iya yin jingina kamar yadda za mu gani سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما يدى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يا أنبت أشكين تفسير سا يكي شيوا yace da Allah ta'ala yace wa illam wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda shi sayyidina Abdullah ibn Abbas yace aw wajaduhu wa lam yajidu qirdata ko kuma ga wanda zai rubuta amma ba takadda ga wanda zai yi rubutun amma ba takadda to shi ma ayi jingina au dawatan ko kuma babu biro da za a rubuta au qalaman ko kuma dai abin da za a rubuta da shi ko alƙalami ko biro ko fensir to falyakun badlal kitabati rihalun maqbudatun fi yadi sahibil haqq to ya kasance an ba da jingina a miƙa ta ga wanda ke da hakkin bashi wanda ya ci bashi ya ɗauko wata dukiya ya miƙa ya ce to riƙe a halin waɗancan masu tafiya shikenan sai ya ce to ga wayar shi irin katuwar wayar nan ce mai tsada yin ta dubu ɗari ko fiye da haka shi kenan zai ce to ga waya shi ya rike haske ya biya shi wannan kuɗin sannan ke da masa da wayarsa mun gane ga waya ka rike tunda ci dubu ɗari biyu a wajensa shi kenan sai ce to a rike ga waya shi ya rike wayan nan kuma za a kalle ta a ga ya ɗan ba da wani abin da yake dai uh, ta zama mai tsada ba za ka ce ga ka ba mutum bashin dubu ɗari ba kuma ka ɗauko abin naira goma ka bashi ko abin dubu ɗaya ka ce ya riƙe ka nan ba yi da amfani so da sharaɗin abin da za a bada ya zama jingina to ya kasance wasu malamai suka ce ma ya fi bashi wasu kuma suka ce ya daidai da shi wasu suka ce a ko bai daidai da shi ba ya kasance dai dukiya ce mai kima a wajen mai ita alal akalli ta kusa ta kamo bashin da ya ci to wannan shine asalin jingina Allah ta'ala ya bada umarni ya ce ayi so da ka jingina halas ne a shari'ar mu ta musulunci a lokacin da za a ci bashi to ai jingina in an yi jingina ba laifi bane yana cin abubuwan da shari'a ma ta karfafa a yi amma asali sai idan ba wanda zai rubuta ko ba shaidu amma inda shaidu to ba sai an yi jingina ba malamai suka ce wannan aya bayani ne akan jingina a halin tafiya to hal yajuzu rahmu fil hadar ya halatta ayi jingina ana zaune a gida malamai suka ce yajuzu rahmu fil hadari kama yajuzu fil safari ya halatta a bada jingina a halin zaman gida kamar yadda ya halatta a yi jingina a halin tafiya so daga wani gidansa ɗaya za a ci bashi zai ci bashin ɗan uwansa kowa na layinsa ɗaya kowa na kasuwarsu ɗaya kowa na ma'aikatarsu ɗaya yana da buƙatar wani abu a wajen wani na kuɗi to ya halatta ya karɓi wannan kuɗin shi kuma ya ɗau wajen abu na cikin dukiyarsa abin da ya mallaka ya miƙa ma wancan ya riƙe har sai ranar da ya biya shi kuɗinsa shi kuma sai a da masa da kayansa ya halatta a zaman gida الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يكي شيوا وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب دليل ديسا الله تعالى يشيف وإن كنتم على سفر إن كنزموا أهال تتيا أن يأمباني ميدا هال تتيا شيني لوك تند أكبت أمانا أرسا وعيدي مقربوتر كما الله تعالى أتن آية بايا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ku samu wani takatare na daban ba kai bane za ka ci bashin za ka rubuta ka a ce ka rubuta wani abu Wa ce kai ka rubuta da hannunka a'a da wane da wane za su ci bashi zai ci bashi wane zai ci bashi wajen wane to dukkaninsu ba za su yi rubutu ba ba su za su rubutu ba sai a ɗauko wani mutum da malantanku da malam mudi malam zai ci bashi a wajen malam mudi to da malam tanko da malam mudi dukkanin su ba a bukatar su yi rubutu ba su za su rubuta takardar baki ba sai a samo malam mantau shikenan sai zo sai ya rubuta bashi shi shi sannan a je a samo shaidu guda biyu wanda za su sa hannu su aikinsu shine kowannen su da mai bada bashi da wanda zai sa da wanda zai karɓi bashi dukkanin su za za a ware musu wajen su da za su sa hannu wane ya ba wane bashi ga wajen sa hannun sai sa wane ya karɓi bashi wajen wane shi kuma ga wajen hannu wajen sa hannun sa sai sa hannu shi ce to a halin tafiya waye zai muku rubutu wa kuka sani kaga da wahala to shine sai Allah ta'ala sai amfani da lafazin tafiya wannan malamanmu na usul fiqh suna ce masa kharajal kalam makhrajal ghalib suna cewa idan kharajal kalam makhrajal ghalib fala mafhuma lahu idan Allah ta'ala ko manzo sallallahu alaihi wa sallam suka yi bayanin abin da ya fi faruwa to ba ana nufin wannan abin kawai aka keɓance ba a'a wannan shi ma zai shiga ciki so daga a halin tafiya ko ba a halin tafiya ba ya halatta a jingina kawai Allah ya amfani da halin tafiya ne saboda an fi tsammanin a rasa wanda zai muku rubutu a halin tafiya amma ko kuna zaune a gida za a ci bashi to ya halasta a yi jingina a bada jingina amma wa khalafa fi zalika mujahidun wa dhahak amma da alimam imam mujahid jabar da al'imamu bahaq dukkanin su manya manyan malaman tafsiri su sai suka ce kawai baya halatta ai jingina sai a halin tafiya su kadai aka samu suna da wannan ra'ayin fi ma naqala fi ma naqala anhum tabari kamar da al tabari ya ruwaito musu ya ruwaito haka a cikin tafsirin sa jami'ul bayan mun gane kuma wannan shine ra'ayin Dawudu Zahiri shi ma yana ganin wai ba a yin jingina sai a halin tafiya amma jumhurin malaman musulunci ko ka ce aksar na malaman musulunci sun tafi akan cewa kamar yadda ya halatta a jingina a tafiya ya halatta in ana zaune a gida ma za a ci bashi a ba da jingina ina jin mun gane to wannan a takaice shine ake ce ma jingina ɗaukar dukiyarka ka miƙa a halin da mutum zai ci bashi ya miƙa ma wanda ya ci bashin a wajensa domin ya riƙe wannan dukiyar haske ya dawo masa da kuɗinsa shi kuma sai a ɗau dukiyar shi sai a bashi akwai hukunce hukunce da suke da alaƙa da haka insha Allahu ta'ala za mu ji su mu karanta hadisi kwara ɗaya a ciki an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashtara min yahudiyyin ta'aman wa rahanahu dir'an min hadidi نانا عائشة رضي الله تعالى عنها ما تم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتتفي قوة إلمي أتكم ما تم مسلمي تافي قوة والرواية أنا أتكم ما سنا فكه أتكم مسلم إذن أنا تي وقال لبي تكان الرونة نانا عائشة رضي الله تعالى عنها إن أنا لسا فمزا ورعزا أئلني تو إتما فقه أن كاوتا إن أمفد أيدي تو إتشي تأوكي أيوان حديثي إن كتي أبو هريرة in ka ce abdullahi bin umar to sai ka ce aisha wasu ma suna cewa in ka ce abu hurairah sai ka ce aisha kuma ba wai kasancewar ta kawai tana da yawan hadisai ba duk waɗannan ɗin da za a lissafa kuma suna zuwa wajen ta su ɗau ilimi abu huraira almajirin ta abu hurairah yayi karatu a wajen nana ya karɓi hadisai a wajenta abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala an kuma ya karɓi hadisai a wajen nana aisha sahabbai suna cewa duk abin da ya rikice mana na ilimi idan muka je wajen ta sai mun samu waraka a game da wannan rikicewar da muka shiga ta mas'alar addini so da kan ana maganar ilimi ana maganar na na'isha a bangaren ilimi to shiru ake ta ce أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أدينشي أوجن ونبا يهودي باش ورهنه درعا من حديد Allah ذن Mali صلى الله ya وسلم يباش جنجلة سلكنسا dir'an سلكي rigar da ake sawa ta yaƙi domin ta ba da kariya an an sari mutum da takobi ko an cake shi da mashi shi ya tsaya a kanta riga ce haka saƙa ne amma na ƙarfe saƙa ce za a ganta ‘yan ƙanana kamar rigar sanyi amma kuma da ƙarfe aka saƙa kaga ita kanta sawan kawai ai sai namiji ko domin in ka sa riga mai nauyi ai damuwa kake shiga to silke bulletproof kenan na kaya eh to amma na ba bullet ba bullet ya zo wucewa zai <laughs> sai dai a ce wani abu can daban proof amma ba bullet ba min hadidin wannan sulken na ƙarfi manzo Allah sama ya siya abinci a wajen wani makwabcinsa ba Yahudi da ya siya abincin nan amma ba shi sai ya ɗauki silkensa sai ya ba shi a matsayin jingina akwai riwaya ta zo ta ce sha'ir ne sha'ir nau'i ne na alkama nau'i ne na alkama da suke nomawa a wajajensu can ya fi yawa ƙasashen larabawa to manzo Allah sama ya siya a wajen wannan bai hudan kuma ya bashi silkensa a matsayin jingina الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يكي شيوة والحديث دليل على جواز الرحم wannan hadisin dalili ne da ke tabbatar da halaccin jingina ga annabi sama da kai shi yayi ya ɗau silkensa ya bada an ba shi abinci da za a ci a gidansa sannan ya ce ma'amana taqa bihil kitabul azizu in ka hada da ayar da alqur'ani ya faɗa wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda to da wannan ayar da da wannan ayar da kuma wannan hadisan dukkanin su suna nuna mana halaccin ne halaccin jingina a musulunci jingina halacci a musulunci wa dalilun ala jawazi mu'amalatil kuffari sannan wannan hadisin dalili ne akan cewa ya halatta ayi mu'amala da kafirai kafirai ya halatta a mu'amala da su sannan wa amdi i'tibarin fasadi fi mu'amalatihim duk da an san cewa tabbas a cikin mu'amalarsu akwai banna musamman a tsakanin junansu domin su ba su da kaidi ai ba su da ka'ida ko kafiri ba da halas ba da haram ba yi da halas ba da haram ko ya ce yana da halas da haram kai ya yi ke a addinansu ba su da tsani. yadda muke da tsari na musulunci a komai ko su ba su da shi eh, an sha kalubalanta su su kawo duk da cewa english law english law dokar turawa turawan ingila akwai ɗaya daga cikin manya-manyan alƙalan ingila da aka yi su shekaru da yawa yake cewa the english law is a christian law ya ce dokar turawa dokar ingila wata doka ce ya yanke shine sai wannan jawabin yake cewa dokar su ta turawan ingilishi to doka ce ta kiristoci to amma dai a cikin bible babu bayanai da ake da su na mu'amala babu ba su da wannan to kaga su ba su da wata ka'ida to amma duk da haka shari'ar mu ta musulunci suka ce ta ce idan kafirin amana ne ya halatta za a iya mu'amala da shi mu'amalar da aka yi da shi daban sannan kuma addinin shi daban shi yasa ba a yi daka cuce shi ba ba a yi daka ci amanarsa ba ana son ya ga gaskiya ya ga adalci ya ga rukon amana a lokacin da ya mu'amala da kai so da daga ya halasta a yi mu'amala da kafiri amma kafirin amana in ji al-imam ibn daqiq al-eid a cikin littafin sa ihkam ahkam fi sharhi umdat al-ahkam al-imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala da ya zo sharhin wannan hadisin a cikin fathul bari sai ya ce wa fil hadisi jawazu mu'amalatil kuffari fi ma lam yutahaqqaq tahrimu ainil muta'amali fihi wannan hadisin a cikin sa akwai halaccin yin mu'amala da kafiri matukar bai bayyana a fili falo-falo cewa abinda za a yi mu'amalar da shi haramun bane kaga ba za ka yi mu'amala ta riba da shi ba domin riba wannan kai tsaye haramun amma mu'amalar da halacci a cikin addininka to ya halatta za ka iya yin wannan mu'amalar da kafirin amana in an ce kafirin amana shine kafirin da baya yakan musulmai shi ake ce masa azzimmi ya halatta a mu'amala da shi duk da kafiran da ba a yaƙar su kala uku akwai kafiri musta'mani ko musta'mini akwai kafiri wanda yake mu'ahadi sannan kuma akwai kafiri zimmiyi in an ce alkafiru zimmi shine wanda yake ƙarƙashin daular musulunci musulunci ya yadda da unity in diversity musulunci ya yadda da wannan ka'ida unity in diversity ƙasa ɗaya amma an bambanta shugaba ɗaya ake da shi amma wancan na addinin shi wancan na addinin sa wannan musulunci mu bai hana mu haka ba a ba su unguwanninsu su je can su ta abin su a can to kafirin da ya yadda zai zauna a cikin daular musulunci har zai rika ba da jiziya. Jiziya abinda da yake samu na gallar kasuwancinsa ko gallar nomansa ko kuma galla na aikin sana'ar hannu da yake yi to zai rika ba gwamnatin musulunci wani abu ko sati-sati ko wata-wata ko shekara-shekara wannan shine ake ce masa jiziya. makwafin abin da musulmai suke bada na zakka zakar kuɗi da ake bada duk shekara ko kuma zakatul fitr ita ma da ake bada duk shekara a karamar sallah to shi kuma kafirin amana da ya yadda ya zauna a ƙarƙashin daular musulunci to shi ma zai bada wannan zai bada nashi sunan nashi jizya sannan kafiri na biyu wanda ba a yaƙarsa shine alkafirul musta'min alkafirul musta'min shine kafirin da shi a ƙasarsu can ko da ana yaƙi da shi ya zo daular musulunci da ya zo daular musulunci ya ce kasuwanci ya zo ya yi kuma shi duk abin da ake a ƙasar shi bai yadda da wannan ba bai yadda ba kuma aka tabbatar da cewa ba ya zo ba ne leƙen asiri ya ga sirrin musulmai ya je ya kai ƙasar ya zo ya ce to zai zauna na wata ɗaya zai yi kasuwancin shi ko kuma ya zo ya wani kwat na ilimi to musulmai za su ba shi dama ya zauna kuma bai halatta wani ya taɓa shi ba to a daidai wannan zaman da zai da musulmai to shi ma sunansa musta'alimi ya nemi a bashi kariya a bashi amana a tsare shi to za a iya mu'amala ta dukiya da shi shine na biyu na uku shine alkafirul mu'ahad alkafirul mu'ahad shine ana yaƙi da ƙasarsu ana yaƙi da ƙasarsu ƙasar musulmai da ƙasar kafirai ana gwabda yaƙi shikenan sai aka nemi cewa ai sulhu sulhun nan sai aka ce na wata biyu kila lokacin sallan musulmai ya zo musulmai za su yi bikin sallah karama kuma ana gwabza yaƙi sai aka ce to a dakata da yaƙi a zo a sa hannu na sulhu kwamandan musulmai ya sanar da shugaban ƙasar musulmai kwamandan kafirai ya sanar da shugaban ƙasar kafirai cewa sun yi ittifaki za su tsaye da yaƙi na wata ɗaya domin a ba musulmai dama su sallah sojojin musulmai su je gidajensu su ga iyalansu su zauna tare da su sun ga tsarin fa yaƙi fa kenan ba sa ba yaƙin tare ka noke ba ba yaƙin shirme ba kawai shi kenan a zo mutane bayan Allah ba abin da suka sha ba shi ma kowa kuma ba wani ya ce ya da ba ko ya ce kuma musulunci yake yi ko ya je ma masallaci sannan ya ce musulunci yake wannan ya san shi kai tsakanin shi da Allah in za a tambaye shi ya san ba musulunci yake yi ba amma dai yana da wata manufa ta can ta mara kyau to wannan kafiran su ma a daidai wannan lokacin ya halatta a mu'amala da su bai halatta a yaƙe su ba to su ne nan ya halatta a mu'amala su amma alkafirul harbi kafirin da ke yaƙan musulmi to wannan ba wata mu'amala da ake tsakani da shi yana cikin yaƙan musulmai ba wata mu'amala tsakanin shi da musulmai sai yaƙi kawai to wannan hadisin yana nuna mana haka ga annabi sama da kansa yi mu'amala da bayahudi sannan al'imamu ibn hajar yake cewa wa adamu li'tibari bi fasadi mu'taqadihim wa mu'amalatihim fi ma bainahum ba tare da an lura da aqidarsu ba aqidarsu dama lalatacciya ce cewa suke Allah uku ne lokacin da za ka yi mu'amala da wani kafiri misali a ce kirista kuma dama bai yakan musulmai za ka yi mu'amala ta kuɗi da shi to ba ruwanka da aƙidarsa abinda za ka kalla shi ne kai dai mu'amala da shi za ka yi kuma ka tsare masa gaskiya kuma kai ma kana tsammanin ya tsare maka gaskiya shi ke nan sannan wastunbita minhu jawazu mu'amalati man aksaru malihi haramun al-imam hajar yake cewa a cikin wannan hadisin wasu malamai sun fitar da hukuncin cewa ya halatta a yi mu'amala da mutumin da aka san mafi yawancin dukiyarsa haramun ci ya halatta a yi mu'amala da shi amma ba a yi mu'amala da shi ta haram din ba a cikin abin da ya halatta da wannan ne wasu malamai suke cewa ya halatta a yi mu'amala da banki ya halatta ka kai kuɗin ka banki a aje maka amma da sharaɗin ka a sa maka ruwa in kuma an sama wannan ruwan to kai ba za ka ci ba sai dai kai sadaka da shi kun ga mafi yawancin mu'amalar da ake da banki ai mu'amala ce wacce take mu'amalar da banki ce mu'amala ce da ba ka'ida ko zai ba masu kamfanin kamfanin soya alade da yin farfesun alade bashi ko zai ba masu karuwanci bashi zai ba masu otal bashi kowa zai ma masallaci ma yazo zai bashi bashi ko duk zai bada to kaga dukiyar banki akwai haramci a ciki da yawa to amma ya halatta ai mu'amala da banki a ƙarƙashin wannan hadisi domin ba yahudi ya bai da ka'ida qur'ani ma ya bamu cewa shi abin da yake gabatarwa shine dukiyarsa wa min ahli kitabi man in ta'manhu bi qintarin لا يؤدي بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل to kaga ka'ida suke sannan al-imam hajar ya ce wa fihi jawazu bai'i silahi wa rahnihi wa ijaratihi wa ghairi zalika min al-kafir ma lam yakun harbiyan sannan ya halatta a cikin wannan hadisin ya halatta a siyan makafiri makami sannan ya halatta a bashi jinginan makami sannan ya halatta a ɗau hayar makami amma da sharaɗin kafirin nan ba ne yaki bane kafin zaman lafiya kafin zaman lafiya an tabbatar da ba zai cutar da musulmai ba sannan wa fihi subutu amlaki ahli dhimmati fi aidihim sannan wannan hadisin ya tabbatar mana idan akwai kafaran amana a cikin ƙasa to dukiyarsu ta fice dukiyarsu ta fice idan akwai kafiri a cikin ƙasa ya yadda ya zauna a cikin daular musulunci to in ya gina gida wani ba zai zai ce ai ya kwace gidan ba in ka gan shi da mota mai kyau ka gane shi da motar shi gumin shi ya ci ya sama ya siya mun gane ku duba wannan tsarin fa musulunci sannan wa jawazu shara'i bi thaman al mu'ajjal sannan wannan hadisin ya tabbatar mana ya halasta a yi ciniki amma kuɗin sai nan gaba za a biya kun ga nan mazan sama ya ce abinci ne sai yaushe zai biya sai nan gaba amma saboda ya kwantar mada da bai yahudan nan hankali sai ya ba silkensa a matsayin jingina a wajen wannan bai yahuda sannan wattikhazi ad-duru'i wal udadi wa ghayriha sannan kuma hadisin nan ya tabbatar mana da halaccin a rika siyan makami a aji gashi manzo sama yana da makami yana da sulke da sauran min alati al-harbi وأنه غير قادح في التوكل سنوانا بيشافو توكلي با يزم قساتنا دا مقامي شي يسام على مم سكة سنوانا زمنا سكة بعد فتواتشي ويا حلستك هو شكتر مسلمي تملك مقام قاردين تملكي شكودا بعدن في أيكي بشيبا مقام قاردين biological weapons ya halasta daular musulunci ta mallaka domin a yau duk ƙasar da ke da wannan makamin to ana ji da ita duk ƙasar da ke da nukiliya bomb to ana in ce magana sai kaga ana ji da ita waɗannan ƙasashe da ake ce musu su ne manya-manyan ƙasashe na duniya guda biyar ba su zama haka ba sai da kowace take da makami sai take da makamin nukiliya bomb take da manya-manyan makamai in ta mallaka shi kenan shi yasa aka shiga da ita china france united abinnan kingdom ta abinnan ta birtaniya america sannan rasha waɗannan ƙasashen guda biyar dukkaninsu ba ta ciki waɗannan ƙasashen guda biyar wanda su ne manya-manyan kasashen duniya waɗanda ake cin su super power. to dukkanin su sai da suka mallaki makami sannan suka zama ake ake ji yanzu abinda suka ga dama su shi suke faɗi a duniya ko to to shi ke da haka malaman mu suka ce ya halasta kasar musulmai ta mallaka ko da ba da nan amfani da shi ba domin kun san su yadda suke amfani da shi eh, yanzu ko ina jin ba a fi sati nawa ne. japan ce da suka yi bikin wai tuno da biki za a kira shi ko zaman makoki zaman makoki na tuno da makamin kare dangi da amerika ce musu amfani da shi a lokacin da aka yakin duniya na ɗaya ta jefa ma wasu jihohin abin nan japan guda biyu hiroshima ko da nagasaki har yanzu abin yana tasiri ga jikokin jikokin waɗanda aka jefa wannan bom ɗin a cikinsu ya haifi yaro wani zubin kan shi rabi a haifi wani bai da ido ɗaya a haifi wani hannun shi aka kambare to kuma dama qur'ani mu ya faɗa mana ya ce wa iddu lahum mastata'atun min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi wallahi wa aduwwakum idan kuka mallaka Allah ya riga ya faɗa mana wannan Ya ce za su riƙa jin tsoron ku to sai gashi yanzu mu muke jin tsoron su yanzu duk shugaban da za a zaɓa a ƙasar musulmai to sai yi hudda da waɗancan ƙasashen guda biyar bai isa ba bai isa ce ba ruwan shi da su ba iyaka ya rage nashi ya kalli wanda yake gani a cikin biyar din nan sai ce ita ce uwar gidan shi yake na ai ta tsiya eh, kun ga basharul asad dan shi'a shugaban ƙasar siriya sai ya kama rasha shi yasa duk zanga zangar nan da ake yi aka yi ma ƙasashen larabawa duk zanga-zanga ta tafi da shugabannin kasashen ta tafi da na misira husni mubarak ta tafi da abin nan zainul abidin bin ali na tunis ta tafi da kazzafi shi ran shi ma ya rasa ga baki daya a libya sannan ta tafi da wannan abin nan wannan ali abdullah salih na yemen duk ta tafi da su amma siriya har yanzu yana nan ya kama rashi ita ce Allah shi ta kama shi ya kama ta sosai ya ta rike shi ta ce na ta ne shi ma ya ce ita ce tashi saboda me saboda musulmi ba su da makamai ba su da makami duk shugaban da za a zaba sai ya je can sai sun yadda da shi in ba su yadda da shi ba za su gama da shi ko kiri-kiri su haɗa mishi yadda take ta fili ya yi gaba ko kuma su mishi makarkashiya irin yadda suka yi mamursi na ƙasar masar a ƙarƙashin ƙasa aka shiryo kawai shi kenan rana guda kawai irin ce an cika shekara ɗayan nan kawai aka tashi da ƙasa gabaki da aka yi zanga-zanga aka ce gabaki ɗaya 'yan ƙasa sun ce ba su san shi ya tafi sojoji suka kira mitin suka kira malaman addinin musulunci da fastocin kiristoci aka ce to gashi ƙasa za ta shiga cikin bala'i saboda haka kenan shekul azhar ya ce ai kawai yanzu irki kawo a hafin bararai ni za a yi cututtuka biyu sun faru a ƙasa so da yanzu abin da za a yi ku kawai sojoji ku zo kawai ku karɓi mulki shi kenan aka ce wa mulki an ba shi awa ashirin da hudu ya sulhu da 'yan ƙasa mutane miliyan nawa ya sulhu da su in ko ba haka ba sojoji za su ɗau mataki yake kawai aka sanar da cewa ai sojoji sun masa juyin mulki juyin mulki ne to daga amerika aka shirya aka tsaro Allah shi kyauta to wannan kuma bai shafi tawakkuli ba ba tawakkuli ba ne kasashen musulmai su zama sun mallaki makamai wannan hadisin ya nuna mana haka ga manzon sama yana da silki ai duk mutumin da ke da silki ko yana da makami وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا sannan wannan hadisin al-Imam Ibn Hajar yace yana tabbatar mana matsayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai a wajen tawadu kankantar da kai ga Allah wa zuhudi fi duniya da kuma gudun duniya والتقلل منها مع قدرته عليها sannan da yadda manzon sun bai dauki duniyar nan bakin komai ba duk da yana da iko a kanta dama mai zuhudu zuhudu malamai suka ce an tusakhira ad-dunya wa la tusakhiraka wa an tastakhdima ad-dunya wa la wa la takhdimaha abin da ake ce ma zuhudu shine ga ka da dukiya amma dukiyar ba ta juya kai kake juya ta shine irin zuhudin sayyidina Umar ko Hafiz Ibrahim ya ce ju'ul khalifati wa dunya bi qabdatihi fi zuhdi manzilatun subhana muliha yace ga ga shugaban duniya yana cikin yunwa yana jin yunwa amma kuma duniya na hannun shi yace kai wannan shine karshen mataki a gudun duniya to manzo Allah sallama yana da iko kan duniyan nan amma kuma ya kasance bai ɗauke ta bakin komai ba har a gidan shi sai a wayi gari ba abin da za a ci manzon Allah sama sai ya zo ya ce kuna da abinci sai a ce babu sai ce to ina azumi in kuma aka ce ga abinci sai ya ci abinci wal الذي أبضى به ila عدم الادخار hatta احتاج إلى رهن sannan da irin karamci da manzon sa yake da shi da yawan kyauta daga cikin abin da ke jawo mutum ya zama bai da shi akwai yawan kyauta yawan kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam yasa abinci ba abu bai kwana a hannunsa manzon sa sama kai kamar iska yake wajen kyauta to wannan ya jawo a gidansa sai a waye gari ba abin da za a ci in kuma aka kawo yanzu zai rabar da shi shi yasa wannan yamma matarsa na Aisha radiyallahu anha tasiri ta koya wata rana ita da barariyar bai wata barira sun yi azumi azumin nafila shikenan a ranar sai aka aiko mu da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha allowances ɗinta da ake bata domin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya zama khalifa ya ware cewa duk wata za a rika ba matan Annabi sallallahu alaihi wasallam dirhami dubu goma sha biyu duk wata to da aka kama na na ishe rabanta sai ta ce ma barira kai ma wancan sai ta sa envelope a kai ma wancan a kai ma wancan duk aka raba ko dabino ba kwara ɗaya a ɗakin a gidan ba dabino ko ɗaya sai aka kira sallan magariba sai na na isha radiyallahu ta'ala an sai ta ce ma barira kawo mana abin da za mu yi buɗe baki da shi mana shi ce ta yi ma ba komai a gidan kin ga lokacin da aka kawo miki wannan kuɗin ɗazu da kin dan ban mana wani abu zuciya ai da ke ma kin tuna mini da na yi haka <laughs> da kin tuna min da na yi to ne wani da ku ba kin ce da na yi ke ma da kin tuna min da na yi to ita haka na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta shi ne ai dan yatta wanda ta riƙe shi Abdullahi ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhuma wata rana kawai ya zo irin yadda za ka ga wani na yi ce gaskiya mama ba za mu yarda da abin da kike yi ba kawai sai a kawo abu sai a yi tarabawa su da ka gaskiya ba za mu yarda da wannan ba na na shi ta kalle shi ta ce kai kai ne za ka faɗa min wannan magana ni da na rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi kaman iska yake a wajen kyauta kai ne ka faɗa min haka Ta ce wallahi la ukallimuka abadan ce har abada ba zan sake ma magana ba ta daina mishi magana ya za a yi hana ta alheri ya yi ta zuwa yana ba ta haƙuri ɗanta ba sunan shi ake ce mata ummu abdullah ta ce ba za ta sake mishi magana ba sai da aka samu dabarar almajirinsa sayyid na sa'id ibn musajjib rahimahullahu ta'ala shi tabi'i ne shi ya zo ya wata dabara ya zo ya sulhunta su daga nan na shi ta da tana magana da abdullahi ibn zubair radiyallahu ta'ala anhuma to dai wannan yana nuna mana a cikin hadisin al-imam ibn hajar al-asqalani yace ana fitar da irin kyautar annabi sallama da yake da ita har ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya barin komai a tare da shi sannan wasabri ala dhiq al aish wal qana'ati bil yasir sannan wannan hadisin na nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi sama yayi hakuri yayi hakuri da kuncin rayuwa wal qana'ati bil yasir da kuma yadda manzon sama ya rika wadata da dan kada in dai har annabi sallallahu alaihi wasallam zai dauki siltansa sai je bada jingina a wajen ba yahude to wannan ba karamin matsayi bane da ke nuna manzon sallallahu mutum ne mai gudun duniya sannan wa fadilatun li azwajihi li sabrihinna ma'ahu ala dhalik sannan wannan hadisin na nuna falalar matan annabi sama saboda su ma sun yi hakuri da shi domin idan baka samu goyon baya ba a gida kai kana iya zama mai zuhudu amma ba dole bane matarka ta zama haka kuma an wajabta maka kai zaka kula da rayuwarta to in kai kana da rayuwarta kashufi da zuhudu matarka ba ta da shi ba ta da wannan haƙurin to ya za kai ka zama mai zuhudu sai dai a gani a tare da kai kai ka saba kai riga misali ita kuma in ka tashi sai ka je ka siyo mata holan ta dubu hamsin ta dubu kaza kai kuma zai ka sa ya gajiyar riga to ita ba ruwanta ce to su matan manzo sama sun yadda su zauna a cikin irin wannan yanayin da na aisha da kanta take cewa innahu qad yamurru alaina al-hilalu thumma al-hilalu thumma al-hilalu thalathatu ahillatin fi shahrayn a ga wata sau uku wata biyu ma tun kadu namun fi baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a dafa abinci ba a kura wuta a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin zubair yace wa ma ta'amukum ya umma to me kuke ci ya mama tace humal aswadan tamr wal ma abinda muke ci bakake biyu mu sha mu ci dabino mu sha ruwa shikenan abinda muke al-imam an-nawawi rahimahullah wani zai iya tambaya ce a to wai manzo sama bai da sahabbai ne ba ana lissafa akwai masu dukiya a cikin su ba ya aka yi zai tsallake sai je wajen ba yahudi akwai wanda wannan tunanin a cikin kwakwalwar shi ko zo a cikin ku akwai wanda wannan tunanin ko babu wanda bai yi babu me yasa manzon sama ya tsallake sahabbansa akwai irin su sayyidina abubakar suna da kuɗi sayyidina abubakar dan kasuwa ne akwai irin su sayyidina usman ibn affan yana da harkokin kasuwanci shi international businessman ne ma to ya aka yi manzo sama ya tsallake su ya je wajen bai hude sai da sahabbansa sahabbansa fa wannan nan sahabbai da ake mana bayani akan matsayinsu to al-imamun nawawi ya bamu amsa duk ku huta yace wa amma ishtira'un nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ama min yahudi wa rahmuhu indahu duna sahabati amma dalilin da ya sa Allah ta sama ya kistiyan abinci a wajen sahabbansa kuma har ya je ya bada ya siya wajen ba yahude kuma sannan kuma ya bada jingina jinginar silkensa a wajen ba yahude shine sai yake cewa faqila malamai sun yi maganganu da yawa daga ciki fala'allahu fala'allahu bayanun li jawazi zalika ko fa'alahu li bayani bayanan li jawazi zalika ko dai ka ce annabi sama yayi haka ne domin ya nuna mana cewa halas ne fa so daga duk abin da mun sani akwai fiqhu a ciki so daga annabi sama yayi mana haka kai ma yanzu ni ma idan na tsinci kaina ba wanda waje ba ni da wanda zan yi mu'amala da shi dan uwa na musulmi to ya halasta mutum ya je wajen wanda ba musulmi ba ya je ya bashi jingina shi kuma ya karɓi bashi a wajensa magana ta farko kenan magana ta biyu wakila wasu mukum malamai suka ce li annahu lam yakun hunaka ta'amun fadilun an hajati sahibihi illa indahu wasu kuma malaman suka ce ai a daidai wannan lokacin kusan sahabbai duk ba su da abincin da ya wuce na gidansu wanda za su iya ɗauka har su ba wani shi yasa manzon so mai tsallake su ya tafi wajen bayahudi bayahudan nan shi kaɗai ke da abinci mai yawa a lokacin magana ta biyu kenan magana ta uku li'anna sahabata la ya'khuduna rahanahu annabi sama ya sani idan ya tafi wajen sahabbansa ya ce musu ga jingina ba za su ansa ba me za su masa za su bashi kyauta wala yaqbiduna minhu thamana ko ba za su karɓi kuɗi ba ko manzo sun yanzu ya ce aka bashi abinci buhun shinkafa ɗaya shi sai ka ce sai ya biya kuɗi hmm? <laughs> to ka gani Fa'adala ila mu'amala cin Yahudi, ila Allah ya ala al'adar min ashabihi Sai mazun sama ya karkace ya tafi wajen bayahude dan kai ya matsa ma ɗaya daga cinsa haɓansa. Wannan kuma yana nan yadda mazun sama yake da sauƙin kai, yake da sauƙin hali, baya ya son ya ɗora ma wani nauyi. Wannan na maganin guda uku, kuma duk suna da karfi ko wanne zai iya ɗauka? Ko dai ka ce a nuna sama ya haka kawai don ya nuna mana halafin? Domin duk rayuwar mazun sama. makaranta ce komai annabi su sama ya darasi ne sannan na biyu wasu kuma malamai suka ce a'a a daidai wannan lokacin mutane sun shiga wani tsanani ne da ba wani wanda zai iya ba manzon Allah su sulma abinci a wannan lokacin fiye da na gidan shi shi kan kansa sai wannan bai hudan shi ke da abinci da yawa manzo sulma kuma ya je wajen shi ya ce ya bashi bashi shi kuma ya bashi jingina ko kuma magana ta uku ka ce sahabban annabi sama suna da abincin amma matsayin manzon sama a wajen su idan ya je ce su bashi bashi ba za su bashi bashi ba na farko ba za su karɓi kuɗin ba balle har ma su ya taɓi jingina ba magana bashi tsakanin su da shi to ɗaya daga ciki waɗannan maganganun duka sun an kawo su to abu na gaba shine shin ya halasta mutum ya amfani da abin da aka bashi na jingina wani ya kawo maka jingina abu kaza to ya halatta kai amfani da shi misali wani ya zo wajen mutum sai ya ce masa ya bashi bashin dubu ɗari sai ya ce to shi kenan sai ya ce shi kuma yana da talabijin ɗin bango ƙatoto sai ya ce to bari ya kawo masa shi a matsayin jingina suka yi da haka to ya halitta ya makala wannan talabijin ɗin kawai shi kenan sai ta kallo a gidan shi ko ko yaya al bukhari da al-imam sun fitar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-rahmu yuktabu bi nafaqatihi idza kana maghunan idan abin da aka ba da jinginan nan abin hawa ne to ya halatta kai ma ka more shi amma bi nafaqatihi in kai kake ci da dokin wani ya kama mutum bashi ya kama masa jinginar doki ya karɓi kuɗi a wajen shi to za ka ci da dokin to sakamakon ci da dokin nan da mutum zai rika yi to shi kuma ya halatta ya hauya mora shi kenan sai ya rika hawa dokin shi sannan walabanu darri yushrabu bi nafaqati idan kana marhunan sannan idan aka kama mutum wata dabba kamar misali wani ya ba mutum jinginar sa ai zai rika ba wannan san abinci to shi kuma ya halatta in sannan mace ce saniya ke da ya rika tatsan nonon ta yana sha sakamakon me abincin da yake ciyar da wannan saniya. wa ala yarkabu wa yashrabu nafaqatu shi kuma wanda yake cin nan wanda zai hau din nan ko zai sha wannan nonon to wajibi ne shi yadda ya kula da wannan dabba i to sai malamai suka ce idan abin da aka baka jingina abu ne da yake buƙatar a rika kula da shi kai kuma kana kula da shi to ya halatta kai ma ka mora sakamakon wannan kula da shin da kake yi amma duk abin da baya buƙatar kula in aka aje shi ba zai lalace ba ba zai mutu ba bai ma da rai to an kama mutum jingina hakki ne ya ajiye shi ba zai yi amfani da shi ba har sai ranar da mai jinginar ya dawo masa da sa ya dau abin shi ya bashi lafiya lau shi ke ina da wannan fikihun ka'ida ce ga baki da ba shi wani ya ce to kaza ba kaza ba kaza ba shi ne. kuma dama an ba da ka'ida abinda za a kawo maka jinginan nan dole zai zama abu ne mai amfani ba za a kawo maka kayan banza ba ga a dabbobi wani ba zai kawo maka magen shi ba ko da ke mage mai gadi ce kila an mata tirenin mage ce amma mai gadi to kai kuma me za ka yi da ita kenan sai ta rika maka gadi ba za ka sa ta a keji ba sai ta rika maka gadi sakamakon ciyar da abinci da za ciyar da ita abinci da za ka yi ga wata rana in tana gadi ta gudu <laughs> shi kenan to duk abin da ya kasance yana buƙatar rayuwa yana buƙatar ci da sha aka kawo ma mutum shi jingina kuma ya zama shi zai riƙa ci da shi to gwangwadon ciyar da shi da yake to shi ma ya halatta ya more shi in na hawa ne ya hau idan na nono ne yake badawa ya sha nuna in kwai yake yi ya halatta ya rika ɗiban kwai yana ci aka kawo maka jingina kaji ana siyo musu abinci kuma irin kajin turawan nan ne kuma kana kira a musu allura ana kula da su kuma ana share wajen su to kai ma ya halatta ka diban kwan kana ci mun gane kai ma zai ka diban kwan kana ci shi ce ba to akwai hukunce-hukunce da suke da alaka da eh, jingina da yawa hadisi dai mala ya kawo mana sau da haka kada mu tsawaita bayanai a kai da sai mu sa sati mai zuwa shi ma sai mu karasa amma hadisan da suke gaba su ma suna da tasiri suna da muhimmanci saboda ina ganin sauran ana karanta dama wanda suke karatun zaure suna jin bayanan duk da malamai suke yi a game da jingina amma dai waɗannan 'yan abubuwan suna da mahimmanci shi yasa muka tsakuro su muka yi bayani a kansu Allah subhanahu Ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu Ta'ala ya albarka a cikin rayuwar mu sauran mu minti nawa ɗaya ko biyu sauran ce lokaci ya yi <laughs> sai gobe in mun zo tafsiri wanda yake tambaye shi sai ya aji sai ya yi a goban insha Allah mun zo kamar sauran minti goma sha biyar sai mu bashi sai mu tambayoyi na za akwai tambayoyi da yawa ko to shi kenan sai mu bashi sai gobe mu bashi sai gobe sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh